الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدرسة دواء أو أن مجلسي نترى na majalis ɗin tafsirin alkur'ani da muke yi a cikin watan ramadan a wannan cibiya ta alfurkan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka a yau tara ga watan ramadan hijira ta 441 wadda ta yi daidai da biyu ga watan biyar shekara ta ashirin ta miladiya yau za mu tashi arba'in da biyar. a cikin karatun da muke a tafsirin suratul hajj amma kafin nan akwai waɗannan tambayoyi da aka rubuto na farko wannan ya ce malam wani dalili ne zai saka mutum ya ciyar da azumi kuma in ka ba ma almajirin gidanka abincin ya yi e eh, abinda yake dalilin da zai sa mutum ya ciyar da azumi wato shine ma abinda na fahimta wato maimakon ya yi azumi ya yi ciyarwa kada ya azumi. to dalilin shine wanda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin Qur'ani wa alal ladina ya fidyatun ta'amu miskin akan kuma waɗanda suke yin sa da tsananin wahala to ciyarwa fansa tana ta wajaba akan su shine ciyar da miskini to shine ya zo daga tafsirin Abdullahi ibn Abbas cewa abinda ake nufi a Sheikhul Fani wato tsoho wanda yake a mai girman shekaru wanda yake rauni ya sa ba a tsammanin zai iya samun karfin da zai iya yin azumi nan gaba to kaga shi wannan in aka ce ma ya rama a ya sha domin ya rama nan gaba babu ma'ana domin ba zai iya wannan ramuwar ba to wannan shine hali na farko na wanda yake zai a yake ciyarwa maimakon yin azumi wato saboda tsufan da ya kai cewa ba a kaunar cewa zai iya samun ikon yin azumi daga baya to a kansa aka yi kiyasi kuma dukkan mai rashin lafiya rashin lafiyar da ba a kaunar cewar tare da wannan rashin lafiyar zai sami kudura zai sami iko a kan nan gaba ya samu ya azumi kamar waɗansu nau'i na rashin lafiyar ciwon sukari ko rashin lafiyar alsa ko waɗansu daga cikin waɗannan ko kamar rashin lafiyar kansa Allah ya kiyashe mu Allah ya ba mu masu wannan cuta lafiya da kuma dukkan ma marasa lafiya Allah ya ba su lafiya a to irin wannan shi ma ciyarwa zai yi a maimakon azumi tunda ba a babu ba lokacin da ake kaunar kan cewar zai samu sauki ko zai samu kudurar da zai iya yin azumi to amma an banda waɗannan sai kuma waɗanda suke ciyarwa ta fuskar mustahabbanci ƙari akan rama azuminsu ƙari akan rama azuminsu shine wato mace mai shayarwa mace mai shayarwa idan ta sha azumin watan ramadan idan ta rama azumin kowace rana da ta sha to kuma a maimakon kowace ranar sai ta ciyar domin karya azumin da ta yi domin maslahar wani ne ba domin maslahar kanta ba don haka sai aka wajabta sai aka rataya mata a wato ciyarwa kamar yadda yake a mazhabar malik a bisa fatawar a sayyidina abdullahi bin umar radiyallahu anhu wa arda haka zalika wadda take mai al'ada da kuma mara lafiya wanda yake da wanda ya tafiya wanda yake da kuma mace wadda take ta yi jinin biki ko kuma mace wadda take mai ciki waɗanda ba su iya yin azumi ba akwai ramuwa a kansu kuma suka yi sake wajen ramuwar har wani ramadan din ya zo ba su rama azumin wancan ramadan ɗin da ya wuce ba to waɗannan idan bayan wannan ramadan ɗin na wannan shekarar ya zo suka tashi rama na wancan ramadan ɗin da suka sha to a maimakon kowace rana da suka rama sai sun ƙara da ciyar da miskini shi ma wannan haka yake a matabar malik kuma bisa fatawar abdullahi bin umar saboda haka kun ga hali biyu waɗanda suke suke ciyarwa babu azumi a kansu saboda ba su da ikon su iya yin azumin ballantana su rama hali biyu kuma waɗanda suke wata ma'ana ta sa tare da ramuwar za kuma su ciyar a ƙari akan ramuwar da suka yi a bisa zaɓin a bisa fatawar wannan sahabi aljalil abdullahi ibn umar wanda yake shine masabar malik a sauran malamai ba su da wannan a ƙaulin su sun ce ramuwa kawai za a yi babu zancen ciyarwa a bisa waɗannan halaye waɗanda aka ce za a rama kuma za a ciyar wallahu ta'ala a'alam sai tambaya ta biyu cewa mutum ne ya mutu ya bar yara mata uku da matansu biyu za a yi rabon gadon har da 'ya'yan wansa ko gadon na iya yaransa matan ne da iyayensu ‘ya'ya mata da ‘ya'ya na ciki na tsatso mata da kuma matan aure da aka bari waɗannan a cikin ka'idar rabon gado suna daga cikin waɗanda ake ba su farilla sananna wato ashabul furod ne akwai iyakantaccen rabo wanda aka ba su saboda haka in aka ba ma masu iyakantaccen rabo dukiya za ta yi saura to idan ta yi saura ana bayar da ita zuwa ga mafi kusancin dangi namiji ga shi mamacin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alhiqul fara'id bi ashabiha fama baqiya fali aula rajulin zakar wato ku bayar da rabon gado san da aka ce kowa a bashi ya zuwa ga ma'abutansa abin da ya saura to shine ga mafi kusancin mutum mafi kusancin namiji da shi mamacin to yanan idan 'ya'yan wato yana da 'ya'yan wa in babu yayye wato babu yayye babu karne sai 'ya'yan wa sun zamanto su ne mafi kusanci daga gare shi to sai ya zamanto sai a basu sauran dukiyar a matsayin su ne aula rajulin zakar wato asibai na'am الله تعالى أعلم بسم الله سيدي كراتم أرمى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكعين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معصرة وبئر معصرة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون الله يتي فكأي من قرية ديوى الأمة أهلكناها من هلكت دسو wahiya zalima alhali suna alhali ma'abuta cikin wannan alƙaryar azzalimai ne da wato suna yin kafirci da ƙaryata annabawar Allah fahiya khawiya to ga ta nan faɗaɗɗa ala urushiha ta kife akan rufinta wa bi'rin mu'attala kuma da yawa wato rijiya wadda take an kyale ta ga ta da ruwan amma an rabu da ita babu mai zuwa ya sha daga ciki ballantana ma har ya kafa alkarya a wajen wa qasrin mashid da yawa babban gini wanda aka ɗaukaka shi shi ma shi nan wato an shi babu wani wanda yake zai kula da shi Allah ya halakar da ma'abutan cikinsu saboda zaluncinsu wannan gargaɗi ne na cewa yaya inkarin Allah yake da ya ce fakai fakana na nakir bayan Allah ya ambaci waɗanda suka karyata ya ce faƙad kazzabar ƙablahun ƙaunin nuhin wa adun wa samud zuwa ƙarshen su bayan Allah ya faɗe su sai ce kuma da yawa wato ban da waɗannan da Allah ya faɗa da yawa al'ummomi Allah ya halaka su yayin da suka yi zalunci da ƙaryata annabawan Allah saboda haka kamar yadda ya yi inkari ga waɗancan akwai waɗansu ma wanda Allah bai faɗa ba haka yi musu inkari wato al'ala Allah sunnarsa sai ya kyale a azzalumai da zaluncinsu bayan ya musu gargadi ko Allah zai sa su farga su dawo to in ba su ba to sai azaba Allah ta zo ta game da su sai Allah ya halaka su kamar yadda ya da yawa daga cikin alkaryatu ga sunan suna sun zamanto rududdigaggu alkaryar baki ɗaya ta kife a kan wato rufinta bangon ya bangon garuruwan gidajen nasu sun faɗo a kan rufin ta zamanto kufai kamar mutane ba su rayu a cikinta ba Allah ya tashe ta ya nuna musu ta ya nuna ƙarshen a aƙibar zalunci to wannan inkarin Allah kenan ga masu saba masa cewa tun anan duniya Allah yake nunawa in yayi ji ba a ji ba to Allah madaukakin sarki rukon sa mai tsanani ne haka zalika bayan irin waɗannan alƙaryatu da yawa akwai kuma rijiya wadda take wofantatta an wofantar da ita an tafi an batta kamar rijiyoyin gidajen samudawa gidajen samudawa cike take da rijiya da take a hijir shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tafiya yakin tabuk yace idan sahabbai suka zo kada wanda ya ɗebi ruwa daga wata rijiya daga cikin rijiyoyin diyaru samud gidajen samudawa ah, kun san mantakar tana nan a cikin al'ula a saudiya a arewacin saudiya kilomita kusan 400 ne daga madina a hanyar tabuk hanyar jordan a nan a gidajen mada'inu salih gidajen mutanen annabu salih a nan suke wanda suke wakanu yan hito na minal jibali buyutan amini suna suna fafe duwatsu su yi gida a cikin dutse har yanzu gashi nan da alamun wajen su gidajen suna nan Allah ya bar su fatilka suna nan har yanzu rijiyoyin kuma da ruwan annab sallallahu alaihi wasallam ya hana cewa wani ya ɗiba daga cikin wata rijiya sai dai daga rijiyar kawai da ita taguwar annabi salih take shan ruwa daga ciki to kuma yana daga cikin mu'jiza annab sallallahu alaihi wasallam sai da yazo ya nuna musu rijiyar daga nan yace su ɗiba aka ɗiba waɗanda suka riga zuwa suka je ba su ji a suka ɗiba daga cikin wata rijiyar har sun yi kulli annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a zubar da kullum bai bar mutane sun ci ba sai aka ba mu raƙuma suka ci saboda sun ɗiba daga cikin rijiyar mutanen da aka tsine musu da azaba Allah ta sauka a kansu to bisa al'ada waje da yake da rijiya nan ne wato dalilin zaman mutane saboda ruwa shine mabudin rayuwa duk inda yake akwai ruwa to anan zaka samu mazaunan alkarya nan zaka samu samu dalilin kafa gari to ga rijiyoyi nan da yawa shine wa bi'rin mu'attalatin ai wa kam min bi'rin mu'attala da yawa rijiya waje take wofantatta ga ta nan da rijiyar da ruwa dalilin da zai sa a kafa alkarya amma Allah bai sa wajen ya saki rayuwa ba ya kashe wajen hmm. kamar na su diyaru samud din haka zalika daga cikin rijiyar da suke kawowa ma misali malaman tafsiri suke faɗa rijiyar ras ashabun ras ashabun ras a yaman wanda aka turo musu wanda aka turo musu hanzala wanda ake ambatansa a cikin annabawa duk da ambatansa da suna bai zo a cikin alkur'ani ba a hanzala ta bin safwan wanda yake daga cikin sauran mutanen annabi salih ne to su ma rijiyarsu tana nan ta zama towa fantatta garin bai zama a babu wanda yake rayuwa a wajen wa qasrin mashid da gini babba mashid wanda aka ɗaukaka shi hawa hawa kamar su kansu gina gina wato gidajen samudawa gidajen a gidajen mutanen annabi saleh kamar gidajen fara'ina in ka je a sa'id misir inda ake zuwa yan siyaha suna zuwa suna kallo wai suna gani suna mamakin aikin mutanen da sai dai ai mamakin aikin mutanen da ba a izina da to me ya halakar da su me ya karshen su me ya labarin su ya suka rayu wanda yake shine abin izina haka zalika kamar a a kasur gumdan gumdan a yaman wanda a cikin sana'a yake shi ma har zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an ce sai zamanin sayyidina Usman aka rusa shi shi ma haka yake hawa wajen kusan ashirin a sama hmm, hawa wajen ashirin a sama can kokolin kuma nan ne inda mazaunan fadar sarkin take hmm. to da yawa an sami irin wannan wato duk na mutane ne waɗanda suke sun rayu sun yi zalunci a bayan ƙasa Allah ya ruguza su ya shafe wato ya shafe dukkan alamunsu ya bar su su zamanto izina ga masu lura a aya ga masu tunani sai Allah ya ce afalam yasiru fil ard to dan haka dan me ba su yi tafiya a bayan ƙasa ba fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha sai zukata su kasance a gare su da za su rinka yin hankali da za su rinka tunani da waɗannan zukatan wa au azanun kuma su samu kunnuwa ya yasma'una biha da suke sauraro su ji wato darussa su ji labarin waɗanda suka gabata da suka gabace su fa halata amal Amal absar domin hakika ba idanuwan da ke idanuwa da ke goshi idanuwan da ke fuska ba su ne suke makancewa ba walakin ta Amal ƙulubun fi sudur sai dai zukata waɗanda suke cikin kiraza su ne suke makancewa wato a wannan zaburarwa ne ga a, yin izina a cikin tafiya wato me yasa ba su yi tafiya a cikin ƙasa ba ai sun yi tafiya a cikin ƙasa wannan istifam ne na inkari ai sun yi tafiya a cikin ƙasa to me yasa ba su samu zukata wanda za su rinka hankali da su ba ba wai inkarin su yi tafiyar ba ne a'a inkarin su yi izina a cikin tafiyar da suka yi su yi zurfin tunani wato ya zamanto yayin da suke tafiya to suna lura da zuciyarsu suna gani abin da suka gani su yi zurfin tunani a kai shi yasa ba a amfanin ba a kawo batun su ga wani abu ba sai aka ce fatakuna lahum qulubun su samu zukata da za su yi hankali da su domin idan gani idan ido ya gani to ba ganin idan shi ne ba ganin basirar zuci shi ne abinda mutum ya gani ya ce ya ga irin abinda suka gina ya ga da sun samu mallakar su ne ake ganin su ne ake yi su ne da control ɗin duniyan nan yau gashi sun zo ka zo ka ji wajen shiru ka ji shiru tsit babu ko motsin wani mutum hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza kana jin motsin wani daga cikin su ko kuma ka ji wani a motsawa wani shu wani shurere ne ya nasu wani shuri nasu cewa yau ga azaba ta zo suna shurin mutuwa za ta musu sai ta kake ji kamar ba a yi su ba to wannan tunanin me yasa ba su samu zuciya mai irin wannan tunani ba yayin da suke yin tafiya ai sun yi tafiyar au azanun ko kuma kunnuwa waɗanda za su rinka saurara da su ma'ana me yasa da suka rinka tafiyar ba su tambaya ba su bincika su ji su wane ne suka rayu a wajen nan menene kissarsu menene labarin su me ya kawo ƙarshensu wanda wannan zai sanya su su gane wato sirrin da ke su gane ayar Allah da ke cikin wato mu'amalarsa da azzalumai kuma su gane dalilin da ya sa daula take faduwa kuma dalilin da ya sa wata daula take wanzuwa da tafiya amma tafiya waje ta hada da hankali da tafiya waje ta hada da bincike da neman jin labari labari ba irin labarin social media ba da kawai a kawo algatsu wasu sami komai ma a kawo maka information in yi yawa sai zama tokan cakar sama wanda za ka yi amfani da shi a'a amma wanda yake mai ma'ana mai amfani wanda yake zai sanya ka kai izina shine babban ladarasi da ake koya a cikin ganin tarihin al'umomi shine dalilin da ya sa waɗanda suka tsira suka tsira da wanda suka halaka suka halaka menene dalilin halakar waɗanda suka halaka menene dalilin tsiran waɗanda suka tsira to shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya bar al'umomi a bayan ƙasa ya bar gurbin tarihinsu kuma shi yasa Allah yake yake alqur'ani yake cike da afalam yasiru fil ard afalam yasiru fil ard ga suna ayoyi da yawa a cikin suratul rum suratul ghafir ga suna dan me basu yaya basu tafiya a bayan kasa ba saboda me basu tafiya a bayan kasa ba ma'ana tafiyar da za ta sanya su ce fi izina to sannan Allah madaukakin sarki ya bayyana mana a da kan cewar abin abin nema ga ɗan adam shine ya amfani da hankalinsa da zuciyarsa wato ba a kula da makantar gani makantar ido domin makantar ido ba mai cutarwa ba ce a cikin addini makantar ido ba ta da wata cuta a cikin addini a illa inda ake buƙatar ido kamar wajen shugabancin kamar wajen shugabanci na al'umma shugaba wanda zai zama to komanda haka ba a ɗauki wanda yake baya gani ba saboda wannan kusuri ne ba zai zama to shugaba ga masu gani ba amma wanda baya gani zai iya mutane sallah zai iya fatawa zai iya kiran sallah akwai waza'is da dama wanda yake zai yi ah, amma idan ya zamanto cewar abu ne wanda yake bukatar kamala kamar alkalanci kamar komanda kamar shugabanci wannan a wannan dole sai ya zamanto yana da gani kamar yadda mai tufa yake cewa wa an ya kuna zakaran huddan salim in fagdi ru'yatin musamman wato ya zamanto namiji kuma wanda yake ya aminta daga rashin gani da rashin ji da kuma rashin magana Mm, to amma in ba a nan ba inda aka sharɗanta irin wannan kamalar wato a cikin addini rashin gani ba mai cutarwa ba ne ga sahibinsa a cikin abubuwansa na addininsa a bal allah maɗaukakin sarki ma sai sauke musu ma nauyi ya yi ya ce laisa alal a'ma harajun wala alal a'raji harajun wala alal Maribi haraj mm, ya ce babu laifi a gare su wajen rashin yin ayyukan da aka sharɗanta ma masu gani kan su yi shi amma makantar da take ita ce a bar zargi a cikin addini ita ce makantar zuci wadda take cutar da mutum a duniya da lahira wanda zuciyarsa ta makance wannan makantar makanta ce wadda take mai cutarwa a duniya da lahira a duniya ba zai gane ba zai ga amfani ba ba zai ga cuta ba saboda ka zai je ya afka ma cuta saboda baya gani zai je ya afka ma zai kauce ma amfani saboda baya gani sannan a lahira wannan makantar ita ce za ta sanya shi a tashe shi ranar alkiyama makaho qala rabbi lima ni a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al yau tunsa ranar alkiyama ce ya Allah ya ka tashe ni makaho bayan da na kasance ina gani sai Allah ya ce haka nan mu suka zo maka ka bar su to haka nan kai ma a wannan rana za a rabu da kai a kyale ka a manta da ke to wannan ita ce makantar da ake gudu makantar zuci ita kuma makantar zuci abin da yake kawo ta saban Allah kamar yadda ya zo a hadisin abi huraira cikin sahih muslim cewa idan mutum ya yi sabo wato sai wani bakin dugo ya dugu akan zuciyar idan ya tuba sai a goge idan ya sake yi sai wani bakin dugo ya digo a zuciya to haka zai ta yi har sai zuciyar ta zamanto ga baki ɗaya bakakirin shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta fadin Allah ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibu wato dauda tsatsu a a a a me ake ce ma lamba irin ta tsatsa tsatsa ce ta zo ta samu zuciyar tasu da saboda abin suka kasance suna aikatawa to wannan tsatsa ce ta sai sanya zuciya sai ta makance sai zamanto mutum gashi da ganinsa da jinsa amma abinda baya ji shine gaskiya abinda baya gani shine gaskiya sai abinda da son ransa ya shayar masa kayi kayi da shi ya gane ba zai gane ba sai abinda son ransa yake so to wannan ita ce makantar da ake neman tsara ita ce makantar da Allah maɗaukacin sarki ya gargaɗi anan ce fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur to a cikin wannan ayar akwai wato kwadaitarwa da mu yi tafiya a bayan ƙasa tafiya wadda yake zami mu izina ba tafiya ta shakatawa ta ganin duniya ba duk da yake tafiya ta shakatawa ta ganin duniya din ita ma halal ce ga wanda yake a ga wanda yake Allah ya hore masa saboda zai yi lafiya kuma shi kansa a canjin waje yana daga cikin abin da yake bada nishadi menene a wa'annan baitocin da wannan yake faɗa na fa bi muktil ma'i yabqa asinan wa sural badru bihil badru taman wato da tafiyar ruwa ne in ruwa yana tafiya shine zai zama to mai daɗi amma in ruwa da zai tsaya waje ɗaya ba zai daɗi ba sai da tafiya sai ya daɗi haka ma wata da tafiyarsa yana tafiya yana tafiya har sai ka ga ya kai tun daga jinjirin wata har sai ya kai cikakken wata to saboda haka shi kansa tafiya ita kanta tafiyar ma don nishaɗi don kuma a don mutum ya yi nishaɗi don ya ji daɗi wannan halal ce to amma idan ta haɗu da tafiya wadda aka yi ta don a yi izina a yi lura da ayoyin Allah jalla wa'ala wanda Allah ya sanya a cikin halitta to wannan tafiyar ta zamanto ta ibada qul siru fil ardi fanzuru kayfa bada al sun mallahu Allah yunshi'u an-nash'ata al tafiya a bayan ƙasa. ku duba ku gaya Allah ya fara halitta wato mana in kai tafiya za ka gane yadda asirin wato hikimar Allah a cikin farin halitta za ka fahimci wannan darasin kuma sannan yadda Allah yake yake fadar da yake ciro yake kirkirar wata halitta daban za ka ga wato sifar Allah na alkhallaq mai yawan halitta saboda za ka ga halittu iri-iri wanda baka taɓa gani ba ka ga halaye iri-iri saboda haka in kana da rabo sai wannan sai kai rab ɗinsa da waɗannan sifofi na Allah maɗaukakin sarki na alhalko wata dubiru wal ƙudratu da sauran sifofi na Allah jalla wa'ala to sannan Allah ta'ala ya ce wai sta'ajilu na bil azab suna neman gaggawarka kan ka kan musu da kan ka zo musu da azaba wato azabar da kake musu narkon zuwanka saboda wato makantar zucin nasu suna cewa wato sun ce haka suke cewa kulubu na fi akinnatin da tad'una ilayhi wa fi na waqrun wa min na wa hijabu hijabun inna na amilun suna cewa yi duk abin da zai haka suke ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam shine wannan ijal din mm, wai su sun yadda ma kan cewar su makafi ne zukatan nasu sun makance kamar yadda yahuda suka ce wa qalu qulubuna ghulf mu zukatan mu dinkakku ne babu wani abu da zai iya shiga ciki mu ba kar ma ka ce ma zaka bata lokacin ka da mu ba abin da zai shiga eh wai wato ba za su yi imani ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka karfin wato karfin kafirci hmm. na'am eh haka ne suna nan da mabiyansu suna nan eh suna nan suna cewa babu Allah kuma wai ba wai cewa wai sun gano waɗansu dalilai bane na babu Allah a'a kawai shakiyanci ne eh shakiyanci ne kawai ya ga ya samu cikakken lafiya an bashi yan daloli saboda haka sai ya faɗa abin da yake so kuma gashi an bashi kariya da doka za a ce za a kare shi to za su suna neman a gaggawarka da ka zo musu da azaba walan yukhlifa wa'ada to Allah ko baya saba alƙawarinsa wato Allah ba zai saba al'amarinsa ba zai saba alkawarinsa ba na kan cewa zai taimaki manzanninsa wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun kuma lallai wuni ɗaya a wajen ubangijinka to kamar shekara dubu ce daga abin da kuke kirgawa a nan rayuwar duniya sau ta dan me za ku yi gaggawa rana ɗaya a wajen Allah kamar shekara dubu ce saboda haka sai ku zo generation goma ku zo ku wuce sannan rana ɗaya za ta yi a wajen Allah sau da haka abinda kuke ganin ya yi shekara ɗaya ya yi shekara biyu ya yi shekara goma bai zo ba kuna cewa yaushe zai zo yaushe zai zo shekara goma a cikin shekara dubu nawa ce ko sakan ɗaya ba ta kai ba mm. hmm? a wajen Allah to wannan a cikin ranakun lahira kenan a wajen Allah rana ɗaya a wajensa cikin ranakun lahira kamar shekara dubu ce ta duniya shi yasa ya zo a cikin hadisi a cikin sunan tirmidhi da abu dawud cewa alfukara na al'ummarsa za su shiga aljanna za su riga mawadata shiga aljanna da wato rabin wuni rabin rana miƙidarin shekara 500 miƙidarin shekara 500 haka ya zo a hadisin turmiri ya ce hassanun sahih hmm. saboda wato wannan ana magana akan mawadatan da yake su ba su samu shiga aljanna bila hisabin wala azab ba dan akwai wanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba tare da azaba ba cikin mawadatan kamar su sayyidina abubakar su sayyidina usman hmm? to amma daga cikin waɗanda yake suna da wadata amma kuma su Allah ya yi kan cewar sai an yi musu hisabi ko da ba munakashar hisabi ba ne to talakawa wanda su ba su samu wannan ba za a yi musu wannan hisabin ba saboda ba su tara komai ba tana a tambaye su tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ba zai gushe ba sai an tambaye shi akan dukiyarsa min aina tasabahu wa fima anfaqa ina ya samu a ina ya bata hmm? ina ya samu ina ya bata haka za a bi shi ne bayan ɗaya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in yi ta sadaka da ita hatta kare in eh, shi ne wato idan akwai waɗanda Allah maɗaukakin sarki ba zai musu a ba zai musu hisabin ba gaba kiɗe kawai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a ce ma za masa ya shigar da dubu saba'in tare da kowane dubu saba'in din akwai dubu saba'in ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba kawai shigar da su aljanna su akwai kuma wanda yake su kuma ardul hisab za a yi musu shi ne hisaban yasira shi ne Allah maɗaukakin sarki ya duba ya ce amin ba amin haikam yanke ƙauna a ramma Allah ya samu cikinsu Allah ya samu cikinsu kuma zalika alallahi bi aziz eh. kuma masu shiga ba tare da hisabi ba tare da azaba ba ai ba lalle ya zamanto waɗannan wanda za a yi na farko ɗin ba za a waɗansu ma za su iya zuwa waɗanda Allah maɗaukakin sarki zai yafe musu ɗin ba tare da hisabi ba tare da azaba ba to akwai kuma wanda za a yi musu alhisabul yasir hisabi mai sauki shine ba za a yi bincike ba sai a duba Allah maɗaukakin sarki ya ce to ka yi kai ne rana kaza lokaci kaza kayi kaza ko eh. to na yi maka sutura ba wanda ya sani eh. to yau ma ka tafi ba zan maka azaba ba shi kenan sai a kyale shi ba za a bincika ba kawai a dan kawo dan a dan duba dan wani abu haka a ciki sai a ce to tafi lakai mana lakai mana mm. amma wanda aka yi masa munakashar hisabi to hakika wannan an ɗanɗana masa inda za a bincike shi Allah ya kiyashe mu shine shine shi yasa ya fada ya ce wa ya na su hisab suna jin tsoron mummunan hisabi Allah ka kiyashe mu da su hisab to a shahid anan shine rana a wajen ubangijinka gwargwadon shekara dubu ce to rabin wuni shine shekara ɗari biyar wanda fukara'u za su riga 'yan aljanna shiga to amma su a wajen wannan fa kawai eh, za su riga mawadata shiga su a wajen wannan kamar rabin yini suka yi hmm? kamar daga safe zuwa rana shi ne kama amma shekara ɗari biyar waye shekara ɗari biyar a rayuwar duniya hmm? waye babu hmm. shi yasa wato a nizanin Allah daban yake nizanin Allah daban yake sai ka ga Allah maɗaukacin sarki yanzu kamar an ce lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ce ma annabi Musa qad ujibat da'awatukuma an amsa addu'aku cewa Allah zai halakar da Fir'auna tsakanin lokacin da ya ce masa qad ujibat da'awatukuma zuwa a halakar da Fir'auna a wajen a wajen masu malaman tafsiri sa sai da ake shekara 40 shekara 40 kuma an ce an karba saboda shi Allah alhalim ne mai haƙuri ne baya gaggawa domin komai nasa a cikin tsarin sa yake saboda shi ne wato hikimarsa ta isa komai kai hukuncinka da iya gurgudan sanin da iya takaitaccen saninka ne shi ko Allah hukuncinsa da saninsa ne wanda yake ya san komai saboda haka shi ya san komai ina bigiransa ana sauran karɓa <laughs> ana sauran eh? kuma ana saurin ɗauka ai su ma ɗin akwai wanda ake saurin amsa musu wannan dai na halakar da fir'auna ɗin ne hmm, saboda shi ne duk da yake wannan gaskiya daga cikin maganganun malaman tafsir ne babu wani riwaya sabita saboda haka da za a iya tabbatarwa sai dai kawai a istina a faɗe shi saboda yana daga cikin abin da riwayat ɗin ahalil kitab suka kawo babu kuma abin da zai inkarinsa hmm. amma ai in ka kula ma a manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da shekara nawa tun lokacin da aka nuna masa lokacin da aka nuna masa kasar da zai yi hijira amma kafin a yi masa izini ya tafi madina a kaga sai da aka ɗauki lokaci to wannan gaggawar neman gaggauta azaba da mushrikai suke yi kenan wanda a ciki a wato bakanta ma annabi sallallahu alaihi wasallam ne kamar yadda suke cewa in kana haza, Allahumma in kana haza huwa alhaqqa min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi azabin alim wai suna cewa Allah idan wannan gaskiya ne daga wajenka to kai mana ruwan duwatsu daga sama ko kuma ka zo mana da wata azaba mai raɗaɗi kaga wannan a fito na fito da da da wato tsageranci ake ma Allah hmm. to irin jinsin ayyukan kafir ke kama wa'annan marasa kunya da kake cewa cewa babu Allah dama irin wannan maganar ita ce tasu ai hmm, cewar su faɗa abu na tsiwa da fitsara ga Allah to shi yasa a cikin wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ake hakurkurtar da shi sai aka gaya masa abin da yake na sani cewa to ka sani fa rana ɗaya a wajen ubangijinka kamar shekara dubu ce da a wajen wato da suke kirgawa na duniya to sannan ya ce wa ka'ayyin min ƙaryatin وكعين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم Allah ya ce waka ayyin min ƙarya kuma da yawa alƙarya amlaitu laha da na jinkirta da na jinkiri a gare ta wato na jinkirta ma mazowa cikin ta hiya zalima alhali wato tana alhali su mazowa cikin ta azzalimai ne wato kamar alƙaryatun da aka ambata a da thumma akhadtuha sannan na sannan na rike su da azaba wa ilayyal masir kuma gare ni kadai makomarsu take wato zuwa ga hukunci na gabaki ɗaya wato zuwa waje na za a dawo da su shi ma wannan rarrashi ne da ake Allah yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma wa'azi da gargadi da mai izina alƙarya da yawa Allah ya saurara musu ya kyale su suka yi ta abin da suke so suka yi ta shagalinsu suka yi ta sharholiyarsu amma fa suna cikin zalunci suna cikin saban Allah amma Allah ya kyale su sannan lokaci ɗaya Allah ya kama su da azaba kuma da ya kama su da azaban nan ga Allah za a koma da an manta da Allah yanzu kuma ga Allah za a koma abin da zai nuna maka cewa ga Allah za a koma idan ka zo mutuwa baka da zaɓi sai inda aka yi da kai saboda ka sai inda aka kai ka baka da zaɓi wannan ya ishe ka wa'azi sai inda aka kai ka inda aka kora ka kasancewa inda aka inda ake tafiya na mutuwa kai ma can za ka tafi yau ba za a zo lokacin mutuwa ka ce kai ga inda kake so a kai ka ba ko ga lokacin da kake so ka mutu ko ga wajen da kake so ka je idan ka mutu sai dai kawai ka ganka kawai a lahira to wajen Allah za a koma ila rabbika yawma idhinil masaq a gani lokacin da mutum ya kwanta wal taffati saqu bisaq makyangema ta miƙe ta hada da wata makyangema kafa ta miƙe rai zai fita ila rabbika yawma izinin masaq yau makwarara ya zuwa ga ubangijinka ne ko kaso ko kaki to wa ilayyal masir shine wa ilayyal masir ai wato mutane ba su da makoma ba su da makoma illa zuwa ga Allah kuma wannan Allah ya sanya musu mutuwa ita ce alamar ita ce tabbas din wannan ita ce hanyar daya da kowa ita ce tabbas guda ɗaya da kowa yana da yakini akan wannan har ma su ba Allah har masu ba Allah eh dole dole in suna cewa babu Allah su ce ba za su mutu ba mana shi yasa Allah yake cewa falola in kuntum ghayra madinina tarji'unaha in ku ba za a yi muku hisabi ba kun ce babu Allah da zai muku bincike to kuma yadda rai yayin da ta zo makogaro tana neman fita a lokacin nan kuma yadda rai haka za ka gani idan alamun mutuwa suka zo ana cewa ku kirawo su ku kirawo likita ku kirawo likita me likita zai iya yi in ya zo sai dai ya sa stethoscope ya tabbatar cewa rai ya fita amma ya mayar da ita wane shi to sannan Allah ya ce qul ya ayyuhan nas ce ne <clears throat> wato bayan wa'azi da aka yi sai kuma Allah madaukakin sarki ya ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce ya ku mutane ma ana lakum nadhirun mubin ni fa mai gargadi ne mabayyanin gargadi gare ku kadai gare ku mabayyanin gargadi ne kadai zuwa gare ku wato a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ƙetare matsayinsa na gargadi da bishara ba ya zuwa ga iko akan kawo azaba ba shi da iko akan ya saukar da azaba ga wanda suka yi idan sun ƙi sai ya kyale su da Allah shi ya isar da nasa amma waɗansu su suna ganin kan cewar wato a a ai manzo kamata yi ya zo da aya wadda in ya zo da ayar wadda in ba a yadda ba nan da nan kawai sai hukuncin Allah ya so sai a gama da su a ce to kun gani manzo kenan waye zai takala da shi to shi manzo ba shi da wannan Allah ya ki Allah ya ce ka faɗa musu ni ne gargadi ne mabayyanin gargadi kawai gare ku tunda Allah ya bamu kowa hankali babban aya ita ce ayar gaskiyar annabi Allah ya isa matuƙa wajen zaben annabawansa Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa minan nas hmm. idan Allah ya tashi zaben annabi sai ya zabi wanda yake kowa ya ganshi ya san me gaskiya ne Abdullahi ibn Salam malamin Yahudawa yana ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fuskar ka ba fuskar makaryaci bace mm, fuskar ka ba fuskar makaryaci ce to ita ce babbar aya da Allah ya sanya wa mutane a gane annabi kana gane annabi to shi kenan sai ka amfani da hankalinka a kan abin da zai fada da haka ba annabi ba ya bukatar ya zo da wata sulɗa da za ta nuna ya cewa yana da rabo a cikin allanta ko kaɗan baya bukatar wannan mm. domin idan har yi haka to ina jarabawar babu jarabawar hatta ayoyin da yake zuwa da su ayoyi ne da suke nuna kan cewar ya nuna cewa hakika daga Allah din yake mm. to shi yasa sai aka ce aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan falladina amanu wa amilus salihat to don haka waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na gargari lahum maghfira suna da wata gafara mai girma wato daga zunuban da suka yi kurakuran da suka yi Allah zai rufe kamar ba shi ba ita ce magfira din wato kada su damu da irin abubuwan da suka yi don saboda a shi musulunci da kuma ayyuka na gari suna goge duk abin da ya gabace shi mutum ya musulunta duk abin da ya yi da Allah sai ya shafe shi haka in ya hijira haka in ya hajji wa rizqun karim da kuma arziki wanda yake mai girma mai daraja ita ce aljanna ibn abbas yace duk inda ka ji alqurani an ce rizqun karim ana nufin aljanna kenan to wanda suka yi aiki suka yi wato suna da gafara ita gafaran nan tun anan duniya ce za ga tasirin ta domin menene gafara gafara ai wato a rufe tasirin zunubi gare ka shi zunubi yana da mummunan tasiri yana da tasiri akan rayuwarka yana da tasiri akan fuskar kama kamar yadda Abba zai ke cewa ita shi sabo yana da duhu a fuska sai ka ga mutum in yana saban Allah fuskarsa duhu duk farin fatarsa amma fuskar duhu babu annuri na hasken da'a na hasken imani haka zalika daga cikin tasirin zunubi kwashe albarka a cikin arziki hmm? da rashin albarka a cikin rayuwa da ƙiyayya a cikin zukatan mutane haka ibn Abba zai sifanta zunubi to gafara sai ta rufe duk waɗannan tun a nan duniya sai ka ga irin waɗannan abubuwan da ake samu na mummunan tasirin zunubi Allah ya amintar da kai sannan kuma ga arziki mai girma shine arzikin aljanna inna hadha la rizquna ma lahu min nafad arzikin mu kenan da baya karewa walladina sa'u fi ayatina waɗanda kuma suke kai komo suke ƙoƙari a cikin wato rusa ayoyinmu da ɓata ayoyinmu da raddin ayoyinmu don kada mutane su yi imani kullum in suka ji wata aya sai sun ci awo to ai kaza ne awo duk abin da suka zai sa mutane su yi imani to sai sun yi kokari su kawar da su to shine allazina sa'au fi ayatina masu kokari masu kai komo a cikin rusa ayoyinmu da bata ayoyinmu da su mu'ajizina kuma suna kokarin wai su gajiyar da mu wato su kubce mana su yi su sha akan cewa sun samu nasara akan abin da suke yi da na inkarin ayoyin namu da kuma ɗauke mutane daga gare su suna ƙoƙarin su gajiyar da mu su kasar da mu wato kamar yaƙi suke da Allah wato suna so har su nuna kan cewa sun sun wato sun kasar da Allah wal iyadu billah to Allah ya ce ulaika ashabul jahim waɗannan su ne dangin wutar aljahim wato wuta wadda ake rurawa su ne ya kawo sabon jan wuta wanda ake rurawa na'a. wannan zinarsa wa ma'aunsan naman kwamunan gamin wasu wani wula na bin yin illa izata manta an fafe kwanon fiye umni وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله فينفخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم الله يتي وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي بما أيكو غبانك دقا غبانك با ونمنزو كو ونأ النبي illa idza tamanna face idan yayi buri burin da ƙoƙarin ya shiryar da mutane alƙa shaitanu fi umniyati sai shaidan ya jefa a cikin wannan ƙoƙari da burin nan na wannan annabi ko manzo sai ya jefa wato abin da zai zamanto wasi ko abin da zai kawar da mutane daga samun wato shirya daga wannan ƙoƙarin shiryar da annabi yake yi ga mutanensa fayan Allahu ma yulqi shaitan to sai shi kuma Allah sai ya shafe abin da ɗan ya jefa thumma yuhkimullahu ayati sannan Allah ya kyautata ayoyinsa wato ya tabbatar da wannan umniyar wannan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kokarin tabbatarwa na shari'a wallahu alimun hakim Allah masani ne kuma mai hikima ne wannan ayar ita ma tasliya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewar shaidan wato yana yana yaƙi yana ƙoƙari ya hana wato isar shirya ga waɗanda annabi yake kiransu ga wanda annabi yake kiransu sallallahu alaihi wasallam cewa haka sunnar Allah take da dukkan annabawa babu wani annabi ko manzo da aka aiko nan an faɗi kun ga wannan ayar ta daga cikin abin da ake nuna kan cewa akwai bambanci tsakanin annabi da manzo malamai sun yi ta magana akan bambanci tsakanin biyun amma abin da yake shi shine cewa shi manzo shi ne wanda Allah ya aiko shi da shari'a ya aiko shi ya bashi shari'a wadda zai ɗora mutanensa a kai shi kuma annabi shi ne wanda Allah ya masa wahayi yana ƙarƙashin shari'ar wani manzo gabaninsa ya isar da abin da waɗansu abubuwa ya isar da waɗansu hukunce-hukunce ko wa'azce-wa'azce a cikin wannan shari'a ko kuma ya aiko shi da bisa shari'a abin da yake dukkan shari'o sun kunshe shi don ya tunatar da mutane shi bai bashi shari'a ba shi ma kansa wata shari'ar yake bi annabi amma manzo shine wanda ya zo da sabuwar shari'a shi ko annabi an masa wahayi amma ba a bashi shari'a ba yana kan wata shari'a ce da ta gabace shi wannan shine ta hakikin da ibnu ya yi haka zalika daga cikin malaman tafsiri kamar ibnu ashur shi ma haka yi wannan a kan ma'anar annabi da manzo kuma wannan shine wato tahqiqi a cikin wannan ma'ana saɓanin abin da da yawa ka gani a cikin littattafan wato a aƙida da ake faɗa ce kamar yadda shi ibnu ashur yake faɗa yace ce rasul huwa ar-rajul mab'uth min Allah ila nasi bi shari'a manzo shine namiji mutumin da Allah ya aiko shi ya zuwa ga mutane da Allah ya aiko shi ya zuwa ga mutane da shari'a wan nabiyu ko kuma annabi'u man auha Allah ilaihi bi islahi amri qaumin yahmiluhum ala shari'atin sabiqa shine wanda Allah ya masa wahayi da ya gyara al'amarin waɗansu mutane kan ya ɗauke su akan wata shari'a wadda take ta riga ta gabace shi shi wannan annabin aw bi irshadihim ila ma huwa mustaqarrin fi shara'i kulliha fi shara'i kulliha ko kuma da shiryar da su ya zuwa ga abin da yake tabbatacce ne a cikin dukkan shari'o'i na Allah fannabiyu a ammu minar rasul wa huwa tahqiq don haka annabi ya fi gamewa da manzo wato kowane manzo annabi ne amma ba kowane annabi ne manzo ba to idan annabi ya yi ƙoƙari a tamanni nan a wato shine buri al'ummiya buri burin kowane annabi shine shiryar da mutanensa hmm. da sanya su akan hanya to idan ya yi kokarin shiryar da mutanensa to shi kuma shaidan sai ya zo ya afka wasu wasi a cikin zukatansu don ya sanya su kar su fahimci abin da annabi ya faɗa ko ya sanya su su ji akasin abin da annabin yake faɗa saboda zukatan na saboda ya samu sulɗa a cikin zukatan waɗandan waɗanda yake zai iya jefa fitina a cikin zuciyarsu to amma Allah maɗaukakin sarki baya kyala abin haka idan shaidan ya yi ƙoƙarin ya kawo abin da zai gurɓata wato abin da ke ya gurɓata abin da ke shiga cikin zukatan mutane na abin da annabi ya faɗa wato idan shaidan ya yi wasa da jinsu da tunaninsu yayin da suke sauraron karatun annabi da shiriyar da yake yi da hadisinsa to idan suka yi wannan Allah maɗaukakin sarki sai ya ɓata abin da shaidan ya jefa ya kyautata ayoyinsa ya zama to abin da annabi ya faɗa wanda Allah ya saukar na ayoyin Allah sun zama to tabbatattu abin da ku ya zo da shi sai ya zama to Allah maɗaukakin sarki ya shafe shi shine fayansa yansahu ma yulqi sai Allah ya shafe abin da shaidan wato yake jefawa shine ya ɓata shi ya bayyana cewa wannan daga shaidan ne sannan ya kyautata ayoyinsa ya tabbatar da su kuma Allah shi ne masani ne hikima na ganin za mu tsaya anan za mu sake tun da lokacin mu yayi za mu sake karanta wannan ayar a karatunmu na gobe domin mu dora a kai insha Allahu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ka ba mu ikon nisantarta Allah ka yaye mana wannan hali da al'umma mu take ciki Allah wannan annoba da ta zo mana Allah ka yaye mana ita Allah ka kwaranye mana ita Allah ka kwaranye ta ga bayinka da garuruwan su ya rabbal alamin Allah ka amintar da mu Allah ka amintar da mu Allah wannan halitta halitta ce daga cikin halittarka Allah ka ije mana shirin da ke da ke tare da wannan halitta wannan cuta da take tare da wannan halitta Allah ka ije mana ita Allah ka kawo mana karshen wannan annoba ya rabbal alamin yan uwanmu da suke marasa lafiya Allah ka ba su lafiya wanda suka mutu a cikin wannan annoba da ma a cikin wurin ta Allah kai musu rahama Allah ka su cikin shuhada mu kuma Allah ka kare mu ka ba mu cikawa da ba mu cikawa da imani ya rabbal alamin Allah ka ba mu albarkacin wannan wata na Ramadan Allah ka sanya azumin da muke yi da ibadar da muke yi tare da abin da muka samu da larura da ya hana mu yi yadda muke yadda muke kauna da yadda muke fata Allah ka karbe ta daga gare mu Allah ka karba daga gare mu ka rubanya ladan ka sanya ta zaman to yardajiya a wajen ka ya rabbal alamin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا قد مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم اكشف ما بنا من الضر والوباء ونجنا من الغم إنك تنجي المؤمنين اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمد بنا الأعداء ولا الحاسدين اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب